kaɗai ce ya ɗaya a gurin abbana. Abbana yana matuƙar ƙaunata sosai. Abbana yakan hana kansa farin ciki, don ni ya samar min da farin ciki. Ya rayuwata za ta kasance a duk ranar da na waye gari babu abba. lokuta da dama yanayin rayuwanki na burge ni umu menene sirrin sirrin shine samun kyakkyawan kulawa daga wajen abbana da kuma usman jibar rayuwata ganin rana mafi daraja a rayuwanki wato ranar da zaki aure usmanin ki ku kira ta ranar aure na ita ce ranar da tafi kowace rana daraja a cikin ranaku ita ce ranar da tafi kowace rana tasiri a zuciyata ita ce ranar murmushi da kuma dadi muna zaman jiran wannan ranar Allah ya nuna mana ita Amin amin ƙawata. Allah ya sa. Umma gaskiya zuciyata ta zurfafa cikin ki. Kuma a kowane lokaci idan ina son kasance farin ciki, to sai na shigo da tunaninki cikin zuciyata. A wannan lokacin sai in ji na samu natsuwa, jin daɗi da annashuwa da farin ciki. wasu lokuta kuma da dama sai dai ga hawa yana zuba daga cikin idanuna wanda ba na kaunar cewa in ga hawaye yana fita daga idan ɗaya daga cikinmu ko ni ko ke amma kuma bana da na sanin duk wani hawaye da zai fito ko kuma duk wani abu da zan iya aikatawa a dalilin ki sai dai ina tsoron abu daya. ban san yadda zan kasance ba a lokacin da na rasa ki a rayuwa zuciyarka ta daina bujiro maka da abin da ba zai taba zama gaskiya ba ba za ka taba yin nadama ba saboda iyayena suna son ka fiye da nima musamman ma abba umu menene sallar damuwanki? Sanar da ni me ke damunki? Zainab. Ban san irin gararin da rayuwata za ta shiga ba a duk lokacin da na rasa Usman. Ummu, na rasa wani irin ƙauna kike wa Usman. Anya kuwa baki zarfafa ƙaunan nan naki ba? Ina fargaban wata rana, zurfin ƙaunanki ka iya zama illa a gare ki. Soyayya da nake yi wa Usman dawwamammiya ce a cikin ruhina. ba na tunanin zan iya rayuwa babu shi umma usman allah bar ku tare allah kar ranar bikin ku dan kwasan gara ko da a ce an halce ka da dubban jinin mu ne a cikin ka ya da a ce kana yin wa'ansu abubuwa Hamis ni ma fa ban san dalili ban san mafari ba kuma ban san karshen soyayyar ta da mu abin da na sani kawai ina matukar son umma cikin zuciyata kuma ta mamaye wani bangare da ke cikin rayuwata idan akwai wani abu da nake alfahari da shi da farin ciki a rayuwa to bai wuce samun umma a rayuwa da Allah ya bani ba kowane lokaci na kan ubangiji na godiya da ya mallaka min ita a matsayin masoyiya gaskiya imanin rakin ubangiji Allah ya samu wani kwatankwaci daga cikin kauna irin taku ina muku fatan alheri ina muku fatan ubangiji Allah ya ku har zuwa ƙarshen rayuwa amin da nabi saboda gaskiya a wannan zamanin samun masu yanayi da na gani a zahirin irin wallahi sai an duba wato a kowane lokaci ba na iya samun nutsuwa ko kuma sukuni idan har nawa ya gari ban ganki ba shi yasa kika ga kowane lokaci sai kiga na damu duk inda nake hankali na sai ya tashi sai na zo na ganki sannan zan samu nutsuwa saboda gaskiya irin sanda nake miki ba na yi wa kowa irin shi a duniyar nan na gode da irin kulawar da kake nuna mu na samu labarin cewa abbanki yana son gani na mm, haka ne yanzu ma za ka iya shiga don ku gana ko anya kuwa yanzu kuma ina zaka kai zan je in sai da ki ne to ayin ka sai da ni ta ya za ka ka ci gaba da rayuwa kuma au kuma fa haka ne kin kawo hanzari abinda za a yanzu ki zuba ido kawai ki ga inda zan kai ki to shikenan hmm. za mu gani to yanzu ka tafi yaushe zaka dawo sai nan da awa 72 awa 72 kwana uku fa kenan yayi yawa ne to ai ina ganin wannan lokacin ma nayi kwana biyu a gidanka oh ashe fa gobe za a daura mana aure na manta ne <laughs> to zan dawo nan da awa ce dai nan da bayan isha'i kawai yayi your wish is my command sai ka dawo na cika burina in na ga ranar aure na in na ganna a ɗake na biyayya zan yi ga angona assalamu alaikum sallama irin ta addinin musulunci ga masoyata wanda zan aura nan ba da daɗewa ba na cika na in na ga aure na halattacciyar rayuwa ake yi wa fatan salama a kullum ka kasance shayabu a wurin halittu da dama bani da wani buri da ya wuce mallakar babban jigo ranar ta zo ka je lafiya ka dawo lafiya na amince ka zama jagorar rayuwata to na gode da ƙauna mai ɗorewa yanzu shiga mota in tafi wajen tsaya tsaya ki ina kan na ada na biyayya zan amma ko ki fa yanzu kin ga aikin bikin gashi ma ya bugo waya ke ce mace ta ƙarshe ta yi magana da mai wannan lambar ko kin san shi farin sani ma kuwa mijin da zan aura ne yanzu haka yana wajen yanzu haka yana zuwa wajen ɗaurin auren mu ne kana shi ta zuwa ɗaurin kusan wannan wani kawai muka samu a cikin motarsu ina fargabar mutane cikin motarsu Ina da lafiya? Me ya faru? ne? ba alhaji kai ba karamin yaro ba ne me zai sa ka ringa yin halin irin na kananan yara ki ni kawai in nuna damuwata yaushe kike samun samun wani sassauci a zuciyata bayan ummi tana kwanci ba ta da lafiya ba ta iya gane wanda ke kanta sanin kanki ne a duniya babu abin da nake so fiye da ummi da za ka miƙa damuwar ka ubangiji da ya fi zama a alabisa ga damuwa kullum yawa a halitta yaya an fasa samu sauki da sauki insha إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون hakika ita rayuwa wata irin aba ce mai shagaltuwa da irin abin da take so alayi halin ne mai kyakkyawan fata un amma ta yi hakan za a yi ta samu sai ki sauƙaƙa wa kanki kin yi kanki halarci ta hanyar sauƙaƙa wa kanki ta kiwa kanki sassauci eh, da irin wani tunani da kike alaya halin asara ba ta da daɗi ko da ta miyan bacci ne ballanta ne ta mutum kamar usman to amma fa ki sani shi kan shi usman din babu abin da ya fi bukata daga gare ki yanzu da ya wuce addu'a kuma ne muke gargaɗin da ki rika rungumar kaddara wallau mai kyau ko mara kyau abba kuri ta kankanta idan ba za ta dawo min da farin ciki na ba ni da muradin ci gaba da rayuwa a haka lokuta da dama mutane kan yi hakuri kuma daga baya cututtuka su biyu ba. ba ni da muradin ci gaba da rayuwa a haka ki haƙuri umar hakika da za ki da kaddara da na baki tabbacin samun warakar damuwarki umar ba na so ki furta kalamu saba wa mahalicinki don yin hakan ka iya zama miki ka mu matsala a rayuwarki ki haƙuri umar wata rana za ki marhabin da farin ciki gaskiya likita ya bani tabbacin cewar ya abba ka san rabuwa abu ne mai girma a zuciyoyin mutanen da suka shaku damuwa za ta ragu amma kuma tafiyar hawainiya take yi ina so rayuwata ta dawo kamar nada amma kuma na san sai a hankali to kenan ki yi kokarin yakar zuciyarki da karɓar kaddara kin ji na ji abba insha Allah zan yi haka damuwa da tunani ba za su haifa miki ɗa mai ido ba to amma ardu'an samun kwatankwacin shi zaki ba damuwa ba zainab mutuwa ba ta san cancanta ba da ta sani da ni za ta ɗauke ta bar usman amma kuma sai ta ɗauke shi ni kuma sai ta bar ni cikin garari na neman mai tattausan lafazi zainab usman mutum ne kuma a kullum ina mishi addu'a Allah ya ji shi da rahama ba kuka daki na yi ba kamata yi kullum ki dinga yi mishi addu'a Allah ya ji kan Usman Allah ya sada shi da ruwan alkansara amma bai kamata a ce kina yin kuka ba Haba umma. Kina ganin rayuwa za ta ɗore miki a haka? Yaushe kike tunanin samun kwanciyar hankali idan ba kya nema wa kanki sauki. Yau fa kwana biyu kenan a gidan nan baki ci abinci ba. Ganin haka sa na shiga kicin na dafa miki irin abincin da kika fi so. Shi ma gashi nan yadda na kawo shi haka zan tattara shi. Gaskiya Umar kamata yi ki yi ƙoƙarin magance wannan dawamman damuwar da ya dame a cikin zuciyarki ko na ci abincin nan ba shi da daɗi a harshe na ba shi da amfani a guri na Garin na rayu a haka saboda ba ni da wani sauran farin ciki kuma na san ba zan same shi ba nan gaba sannan umar Allah ya na kula ta mai da ta fara yi mai yawa bambancin ku da umun kawai kai kana cin abinci ita kuma ba ta ci ba ta cin abinci kwarai ba ta komai banda aikin kuka farin ciki zai zo um yaushe ne farin ciki sai ta hau gare ki um haƙuri wata rana hakan zai zama tarihi a rayuwarmu mu dai mai wata addu'a samun sauƙi salamu alaikum Suna na nura a hausance ana nufin haske kada ki yi allah wadai ko nuna ko in kula ga wannan kira da kike amsawa a halin yanzu mamallakin muryar ya kira ne ba don komai ba sai don jajantawa ga juna na rashin babban jigo umu na tausaya matuƙa ga zuciya mai cike da annashuwa lokacin da ta rasa ɗaya ɓangaren da ke rike da ita duk da nima tawa zuciyar a warta su yi ce ina yi babban jigo fatan rahama mai ɗorewa bayan wannan kimin afuwa ummu ki gafarci kalamina mai shirin bayyana daga harshe na ba san ta wani kunne lafazin zai shiga ba idan na yi sa'a ya shiga ta kunnen dama zan fi kowa farin ciki don burina ya cika zan kuma kasance mai laulayin ƙauna da na yi rashin sa'a lafazina ya shiga ta kunnen hagu shirin da bana ƙauna faɗi lafazinka kana tare da aminci na na kasance mutum mai wadatuwar zazzabi irin na kauna wannan karin zazzabi ya yi min kamun kazar kuku ta yadda har yake neman rikidewa zuwa ciwo marar daɗin ɗanɗanon auren ambato ki haƙuri umu ban fiye tsawaita batu ba wannan karan na tsawaita ne kawai saboda samuwar nishadi a zuciyarki wanda hakan ne babbar manufata na kasance mutum mai wadatar zazzabi irin na kauna wannan karin zazzabi ya yi min kamun kazar kuku ta yadda har yake neman rikidewa zuwa ciwo mara adadi mara daɗin ɗanɗano a wurin ambato ki yi haƙuri ummu ban fiye tsawaita batu ba wannan karin na tsawaita ne kawai saboda samuwar nishadi a zuciyarki wanda hakan ne babbar tun tunda labarin ki da riske ni ban gushe ba sai da naji tausayin ki ya cika ruhina na kwadaitu da son daidaito zuciyar ki zuwa alƙiblar ƙauna na himmatu ga son wadatuwa da murmushi a fuskar ki na kuma shagaltu ga ambaton kyawawan kalamai da zuciya mai gagarumin neman mafaka irin ta ƙauna me yasa ka zaɓi kawar ga zaman burina a maimakon ka taya ni cika muradina me yasa ka zo min da siffa mara daɗin misali a zuciyata ko kusa ummu bana nufin wanzuwar rudani a wannan zuciya face ina son sama mata abokiyar tarewa bana muradin yin illa gare ta face ina kwaɗayin wadatuwar farin cikinta umma a duk lokacin da mai ruwan sama ya waye safiya nakan kasance cikin tunani mai tsurfi wasu lokutan nakan zargi kaina da zurfafa begen wadda bata san ina yi ba ki tallafa wa jaririyar soyayyata ina cike da tabbacin zaki dariya har ma ki kyakyata ki tallafa wa jaririyar soyayyata ina cike da tabbacin zaki dariya ba ni da burin da ya wuce yantar da zuciyarki daga kangin bauta tunani fargaba da tare taraddadi amma a yanzu ban san hakikanin me zan ce kai ba sai dai yana maka fatan alkhairi ina fatan kyakkyawan marice mai samar da farin ciki ga zuciyar ma'abociyar karamci faɗi uzurinka don ina tare da mahaifiyata ne mana aiki na ji daɗi da kika kasance tare da hajiya a lokacin da nake wannan kira da za ki aminta da na baki saƙon gaisuwa irin ta iyaye zuwa gawa zuwa ga mama uwar kyawawa mai kyawun hali na gode za ta hakan ya nuna mana mun samu sabon mu. yi hakuri idan na takura miki ko kuma musguna wa tunaninki ba da haka na zo a raina ba ba zan tsawaita batu ba umu idan kin zaɓi yin watsi da ni ne domin samuwar farin ciki ina marhabun da haka ba ni da burin da ya wuce samuwar farin cikinki idan kin wafantar da ni domin muradinki ko kuma samuwar farin cikinki ina murna da haka zan kuma ajiye kaina gefe domin samuwar kwanciyar hankalinki ki yi hakuri na daina na daina umu ba zan ƙara kiranki ba ba zan ƙara shiga ranki ba ina kyakkyawar fata a rayuwar ki, sai dai ki sa a ranki ni mai ƙaunar ki ne mai ƙaunar farin ki, mai ƙaunar jin ki, kuma mai ƙaunar ganin ki. ta nura nura da kaina kuma nura kana ina a halin yanzu ina kallon wannan yammacin a zuwan yammacin da ubangiji ya amsa addu'o'ina na yadda da ikirarin zuciyata san ka nake yi amma kuma matsalar ita ce ban san ka ba ban san me kama da kai ba amma duk da haka na ji a jikina kai kyakkyawa ne yau na fara yadda da ikirarin zuciyata na sami yanci daga zuciyarki na kuma kode da kauna idan har kaunar ce kuma kai ma babban jigo ne duk da ba za ka kai usman ba wane ne in yi wannan tunani ai ko ke na sha wannan tunanin ya yi kwakwalwa ta yawa bare ma da hankali na haka na iya faruwa kada ya ci gaba da addu'a nan da wuta daya da sun samu ne ina da murarin a dole mu ta kasance mata da miji shikenan a huta lafiya sunan shi nura kamar yadda ya faɗa kuma ya ce min shi ɗan gidan alhaji ibrahim da sani sannan yana karatu a ina To yanzu shi wannan bawan Allah kin aminta da shi, me matsayin shi a wurinki? Gaskiya jiya ban sani ba ko san shi nake ko ban san shi nake ba. Ni dai kawai abin da na sani shi ne. Ina tunanin shi. Kuma idan ya ɗauki tsawon lokaci bai kira ni ba, nakan ji ba daɗi a rayuwata. na fahimci shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninku kuma kuna son junanku idan afaiki ya dawo zan sanar da shi domin ya gudanar da bincike a gidan ziyarar ku kamar yadda hajiya ta umarci da na yi bincike akan yaro hakika na yi na yi bincike na kuma gano eh da gaske ne dan gidan alhaji ibrahim isa'in ah, alhamdulillah kuma wani abin sha'awa ma shi kansa mahaifin yaron ai mutum na ne abu ya yi kyau allah kuwa eh. saboda ka ba wani abu allah ya tabbatar da alkhairi Ashe mun kusa shan biki. ai kamar da ne ka miki yana da kyau ka sanar ki duk ga da wani ba lokaci ya da mako daya gobe aure na fa Zainab. Gashi har yanzu bamu ga angon ba. Ina fargaba kan na zo na yi da na sani gaba. ba za ki da kin sani ba tunda ranki ya amince masa da ya fata mu shine mu gansa kamar yadda muke tsammani ko kuma fiye da haka kin cancanci a kira ki kawa Zainab ba komai Allah ya da lafiya ka gani <laughs> iko Allah wato wala abu kaman wasa ya zama gaskiya ya zama gaskiya Allah ke yayi dama an faɗa tacciyar mage ba ta mage ranka da zai zai ke tahowa akan hanya ta shigowa wannan gari in gaida mahaifiyata kamar yadda aka saba shi ne na gama da wannan yarinya a gindin wata ɗorawa ta haɗa kai da gwiwa to ne maganar duniya ta yi na gari ba da san abin da take ci to bari zo da ita ko Allah ya sa za a sami iyayenta sai a miƙa ta ga iyayenta hakika na ga wannan yarinya jiya tana ta ya garari haka a jikin hanya a gindin wata bishiya ina tsammani yarinyar nan iyayenta ba a garin nan wato alhaji nura da zan za ka iya da na baka shawarar taimaka ma yarinyar nan ta hanyar zaunar da ita a can birni a hannunka domin na tsaya na yi tunani a duk garin nan ban ga wanda zai iya rike ta daraja kamar yadda za ka iya rike ta wataƙila wata rana ka yi alfahari da ita to ɗan kaɗe kamar idda ka bukata na amince zan tafi da ita cikin birni can gidana idan allah ya nufa an ga iyayenta to a yi magana in dawo da ita in kuma allah ya sa ba a ga iyayenta ba to shikenan ni na yadda na amince zan riƙe ta amana tsakanina da Allah eh kyakkyawa da ita alhaji. yadda kika ce yar kyakkyawan nan. Haka nake babban ki lare don Allah don annabi mai kyakkyawan zama da ita. ki riƙe ta amana tamfar yadda kika tsona kika fa a ciki. Ah. Ai Alhaji tun lokacin da kuka shigo da yarinyar nan na ji ta arena fiye da ka Kuma na yi maka alƙawari, zan riƙe ta fiye da yar da za mu haifa nan gaba. To na ji daɗin wannan kalma ne ma. Ah, Ubangiji Allah ya ba mu riƙon wannan amana. Eh. Ya Yaya. daga yau ummu da yau hmm? ummu yaya kina jigo daga yau kun ga baba ki mata

Ke? To me aka koya muku a makaranta yau? An koya mana turanci. Iye? Turanci? Da kyau, mangwa ba kenan. Yanzu bari in ji wani irin turanci aka koya muku. An koya mana idan za mu gaida mu da safe mu ce good morning daddy. Iye? Good morning daddy. <laughs> ki sai da zamu da ke wannan gaisuwa ba ta rana ba ce ko ba haka bane gaisuwa ce ta safiya saboda haka daga gobe idan muka tashi kafin mu tafi makaranta sai ki mai irin wannan gaisuwa ya zaki ce yawa duwa ka za a yi ummanki gaskiya umarki tana gida ake ma kisan ba za ki ganta a nan ba eh amma da yake kin dawo makaranta ke kin zan ayi al'adar ta muddin kika dawo daga makaranta to ni kuma na tashi daga ofis Wannan tashi yanzu je in kai ki ga ki umman ki ko ye <laughs> umma kenan mu ko mu ko goya ki kicin. Kicin kuma ummu me kuma za ki bi na ki a kicin? Umma bakin ce za ki riƙa koya min abinci ba. Idan na koya muke za ki dafa abinci za ki rinka dafa mana ni da abinki? Eh zai riƙa dafa muku shayi. Alhaji. yarinyar nan ba ta fi sona da kai a hakan a yadda na sha yadda na shaƙu da umu wallahi kere ko garin danjin ba za ki ba ai ba za haɗa ba ko ko umu eh haka umu umu zo umu gani da abin ki kika fi so dukan fi ina so la wallahi ta faɗa ta faɗa ne dan dai kawai dai irin da ya kaddi ki cire ta ta miki abin nan Allah wallahi in da ke ni da na ga dama sai i cikin rayuwar da na same na shiru na zauna da ke haka ba tare da na faɗa miki laifin da kika ba wai ni laifin me ne maka ne amfanin bariki menene amfanin yawon banza menene amfanin bin mijin da ba na sunna ba ina son haihuwa kamar in yi kai kaina amma babu dama sata a lahira likita ya tabbatar min da ba zan taɓa haihuwa ba har abada a sanadiyar lalata mahaifana da na yi da kaina tashi a yau na waye gari ina zub da hawayen da na sani ina nadama aika-aikan da na yi a baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine laifin da kika yi min wanda ya kai a ce na rabu da ke kwata-kwata a rayuwa amma na zaɓi rufa maki asiri in zauna da ke haka shi ke nan ni yau sai akan maganar aure don na zaɓi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi da kaina a gaban ubangiji na na yi nadamar daga muryar furta kalamai a gare ka na yi nadamar saka ka damuwa maimakon share hawayenka na yarda na amince da wannan auren da kai na yi alkawarin rike umu a matsayin kanwa baki ya ba ba komai na haifi miki lare har ga Allah kuma dangane da laifuka da kika aikata wannan kuma tsakanin ki da Allah ne kamar yadda kika faɗi to amma kuma ki sani shi Allah gafurur rahim Allah ya yafe mana kurakuran baki da ni da dai kuma na haife miki to na gode Allah ya saka da kai yanzu ina din take ashe ba ku kuka haife ni ba ba mu muka haife ki ba Umu. me hujjar ka na yin haka wato na lura da irin halin da kika shiga ne a sakamakon rashin usman na kula kin rasa jin daɗin rayuwarki kin kasa samun natsuwa ni kuma babu abin da na fi so illa in ga farin cikinki sanin kanki ne babu ta hanyar da mu bi domin mu samu mu dawo da ke kan hanya amma mun rasa inda za mu kullo miki a ƙoƙari na na miki farin ciki na kullo da wannan hanya na kuma ga e hanya ce mai kulliya domin na ga kin fara samun farin ciki a ta wannan hanya to amma waye nura ba za ki san shi ba nura yaron ofis ɗina ne yaro ne kankani amma Allah ya hore mishi ilimi da basira da natsuwa domin maganganunsa sun girmi shekarunsa kuma da ike babu kusan abin da bai sani ba dangane da harkokin cikin gidana to shi na sa shi ya yi haka amma ki hakuri idan abin ya ɓata miki rai. Ya zan yi da umma? Umma, yau ne rana na farko da zan roƙi gafara a wurinki. Kuma yau ne rana na farko da zan roƙi alfarma a wurinki. Ki yi haƙuri, Umma, ki sassauta damuwarki. ki biyayya ga alhaji ki biyayya ga umarninsa a yau yana ɗauke da taraddadi taddadin zama na amana a tsakaninmu na yi alkawarin zama da ke a matsayin ƙanwa ba kishiya ba na gode kwarai. da ƙauna da kika nuna mana tsawon lokaci na da zama na amana na yi alƙawarin yin biyayya a gare ku duka kuma na yi alƙawarin zaman amana a tare da ku amma sai dai na kasa sanin ya za a yi in sa zuciyata ta fara kallon abba a matsayin miji sannan a hankali za ki saba to ni Bani da abinci wa illa dai in mana fatan ubangiji allah ya ba mu haƙurin zama da juna kuma allah ya sanya gaba ɗaya mu nan abokanan arzikin juna ne bayan haka umu tashi mu je waje nuna miki wani albashar da hajiya miki mota ce ta saya miki Куда ты тащишь?